an dai so mu yada jita-jita cewa wasu mutane da ke aikin wayar da kan al'umma da sunan wa'azi akan wata boyayyen manufa dauke da hatsibiban makamai sun bayyana a yankin karamar hukumar mulkin tangaza ta jihar sokoto abin da ya tada hankalin mutane da dama musamman a jihohin sokoto da kebbi masu makwabtaka da jamhuriyar nijar na anas abubakar dan malike gidan amba gaskiya na su turu group na whatsapp na matasan gidan amba sai wani ya sawo shi to gaskiya in har da gaske ne abin nan gaskiya akwai ban tsoro ga lamarin nan don haka kira na ga gwamnatin tarayya ta dan yi kokari don Allah ta saka hannu game da wannan abin to sai dai a wani mataki na kwantar da hankalin al'umma rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto ta bakin kakakin ta kodiliyan wawai ta bayyana wa sashen hausa na radio france international cewa yadda mutane suke yayata lamarin fa ba haka bane amma yanzu haka sun kara daukar matakai na tantancewa da yadda lamarin yake kazalika da kara karfin jami'an tsaro a yankin neighboring people have a business to do whatever they want to do in their country. But for now, assessment is ongoing. Deployment have taken place around that area. Kokarin da na yi naji daga kwamishinan tsaro na jihar Sokoto Kanal Moyi Isa mai ritaya ya ci tara domin wayar sa ba ta shiga a inda wata majiya ke cewa gwamnatin jihar Sokoto na sanne da wannan al'amari. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, RFI Hausa.